وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau muna goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 a wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha tara a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati taha da mun kwana akan aya ta 83 ko 84 ko ko da biyar ta 84 zuwa da biyar kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu wani ya rubuto yake tambaya cewa shi shi ladan ne yana kiran sallar assalatu a kiran sallar assalatu ta biyu to sai wata rana ya manta bai yi ba kafin fitowar alfijir to shi ne zai iya yin ta bayan alfijir ya budo a kiran sallah guda biyu aka shar'anta a lokacin sallar asbahi kiran sallah na farko don ya kasance kamar faɗakarwa ne da tunatarwa mutane su tashi daga bacci su shirya domin lokaci ya kusa shiga tazara ce ɗan ƙanƙani tsakaninta tsakaninsa da kiran sallah na biyu sai kiran sallah na biyu wanda shi kuma bayan ketowar alfijir bayan fitowa alfijir domin a sanar da cewa lokacin sallar asuba ya yi idan da za a manta kiran sallar farko to ba sai an maimaita shi ba idan har an manta shi alfijir ya fito to sai a kiran sallah da biyu ba ba za a ce sai an yi guda biyun ba tilas na farko din ana yin sani kafin huduwa alfijir to idan har ya kasance alfijir ya riga ya to ba a yi ba to sai a yi guda ɗaya ɗin ya isa sai kuma yake tambaya cewa wai shi ne Allah ya jarrabe shi da son wata yarinya kuma 'yar a ce to suna son junansu sosai to amma babanta ya ce sai idan zai koma shi'a sannan zai aure ta to wai shi ne sai ta ba da shawarar ita yarinyar kenan ta sato kudin babanta su gudu su je wani gari a can a daura musu aure to wai shi ne yake tambayar ya haka ya halatta ina jin shi ma ya yi tambayar ne don ku yi dariya kai yanzu aka ce maka ya halatta saboda Allah sai ka ce yarinyar mutane ta sato kudin babanta Wa ya gaya maka cewa don wani yana kan wata farki da ba daidai ba kudinsa ya halatta gari ka dukiyarsa dukiyarsa ce duk irin laifin mutum ko mai make wa Allah abin da ya mallaka nasa ne ba halatta ka taba masa ka ce wannan ba musulmi ba ne wannan kafiri ne wannan dan bid'a ne wannan kaza ne wannan wani abu ne daban dukiyarsa kuma dukiyarsa ce ka taba ka taba ka ci haram sauraka in ta sato ta kawo maka kai barawo ne sauraka akwai doka da za ta kama ka ta hukunta ka sannan kuma ka ɗauki 'yar mutane ka gudu ita wannan ma akwai matsala sauraka kakka maso ma Eh, sai wanda yake cewa Allah ya azurta shi da kudi eh, Allah ya azurta shi da kudin da ya kai nisabin zakka da ya shekara ya fitar da zakka bayan ya fitar sai kuma ya sayo mota da shekara ta zagayo sai kudin bai kai nisabin fitar masa da zakka ba bayan an sake yin wata shekarar ta zagayo sai kudin ya kai nisabin zakka to wai shin sai ya sake wato zai fitar masa da zaka ko sai shekara ta sake zagayowa idan ka mallaki kuɗi ya kai nisabin zakka to daga lokacin da ya cika nisabi daga lokacin ake lissafin shekarar wato zana fara lissafin shekarar ba daga lokacin da ka fara samunsa ba daga lokacin da ya cika nisabi idan ka fara samun kuɗi a januwari sai a cikin watan mai sai ya cika sai kai nisabi to zakarka za ta kama a cikin mai ne ba a cikin januwari da ka fara samun kudin ba to haka na duk sanda kudin ya sauka daga nisabi to daga lokacin da ya kuma cika nisabi daga lokacin ake lissafi sauraka ka inda da kana da kudi sai ya kasance ya kai nisabi ya shekara a hannunka ka fitar masa zakka sai ya yi ƙasa to sai kuma wani lokaci sai kuma dawowa ya cika ya kai nisabi to daga lokacin da ya kai nisabi daga lokacin kuma za ka fara lissafin za ka fara lissafin shekarar sai wanda yake tambaya kan idan liman ya yi ruku'u zai iya sauraron wasu su ma wato zai iya sauraron wasu don su samu wannan raka'ar kafin ya dago ah, abinda ake bukata shi ne limami ya sai ta sallarsa zama yana yin ku'u daidai gwargwado su jala daidai gwargwado yadda ba zai cutar da waɗanda suke bin shi sallah ba ba a ce ya rika jiran wani wanda yake tahowa daga nesa ba babu ba ruwan shi da wannan idan mutum ya zo abin da ya samu ya sallata annabi ba ma adraktum fasallu ba ma kun fa'timmu abinda kuka samu ku sallata abinda ya kubuce muku ku cika shi ku tashi ku ciko shi wannan shine abinda aka ce wa mamu so aka kai liman ba ruwanka da da jiran wasu zaka kai dogon ruku'u dogon jira saboda kawai wanda kake jira zai zo sannan kuma yake tambayar dalilin da yasa a dalilin da yasa wato wasu suke tsawaita sujjadar ƙarshe to wanda yake tsawaita sujjadar ƙarshe din shi za a tambaya dalilinsa babu wani nassi a sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya nuna bambancin sujjadar ƙarshe da ta farko idan mutum yana doguwar sujjada ko yana gajeriyar sujjada duk abu ɗaya ne amma ya ware wata kasancewa ita ce ta ƙarshe ya yi ta doguwa wanda wata tsurfa ce a sallah wadda ba ta da asali wanda kuma yake yin wannan ya lizimci haka ya mai da haka laziminsa to wanda ya shigo da bida a addini yana yin bida a addini in har ya lizimci haka ba laifi idan wani lokaci wani abu ya bijiro masa yana so ya yi addu'a mai tuna ba sai a da ƙarshe tuna babu laifi don ya ja sujjadarsa ya addu'arsa a ciki ba komai ba komai a nan amma ya mai da wannan ya zama lazumi kullum shi haka sallarsa take sai an zo ƙarshe sujada ƙarshe ya daɗe yana sujada to wanda ya zo da wani ƙari a addini wanda babu shi sauraka bida a ciki. za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أعجلك عن قومك ya musa. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري الله سبحانه وتعالى ya ce wa annabi Musa alaihi salam wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me ya sanya ka gaggawar barin mutanenka ya kai Musa qala annabi Musa ya ce hum ula'i ala athari su waɗannan mutane na ne ai za su biyo bayana ba da jimawa ba wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni kuma na gaggauto zuwa gare ka ya ubangiji na domin in samu yardar ka kala yardarka Ƙala allah ya ce fa inna na na qaumaka to lalle mun fitin mun jarrabe mutananka min ba'dika bayanka wa adallahumus samiri samiri kuma ya batar da su mun ce wannan kissar wannan yankin na wannan ƙisar ba ta zuwa cikin suratul a'raf ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin abin da ya biyo bayan barin annabi Musa alaihi salam mutanansa bayan ya gaggauto zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda shauki da yake da cike da shi da doki da yake cike da shi na ya gana da ubangijinsa sauraka ya ma baro mutanensa tun gabanin lokacin tahowar ya yi, ya zo wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin wannan ganawar da Allah ya masa alkawari da masa alkawarinta to bayan ya karbi at-taura Allah subhanahu wataala ya masa wahayin at-taura an ba shi cikakken littafi wanda a cikinsa Allah subhanahu wataala ya tsara wa banu Isra'ila yadda za su bauta masa da kuma yadda za su yi rayuwa a tsakaninsu game da kuka sani littafin attaura a dunkule Allah ya ba annabi Musa alaihissalam littafi a rubuce kuma a cikin alluna haka Allah ya ba shi su to bayan ya gama wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara masa kwana goma a kan kwana talatin na farko wanda ya yi masa alkawarinsu kwana goma nan su malamai suka ce zai azumi a cikinsu to bayan wannan da ya zo komawa ga banu isra'ila ne allah yake tambaye sa ba don bai sani ba saboda ya jawo hankalinsa zuwa ga wani abin da zai je ya iske zai je ya tarar a cikin mutanensa shi a jalaka an qaumika ya Musa me ya san ka gaggawar baro mutanenka ka taho kai kadai wanda ya kamata a ce duk gaba ɗaya ko taho kuma a matsayinka na shugaba kamata ya ce kana tare da su baka bar su ba su zan suna gaba kana bin su a baya Shin a annabi Musa a.s. ya gaya masa uzurinsa da ya yasa yayi haka uzurinsa shine yana cikin ɗoki. na ya gana da ubangijinsa subhanahu wata'ala yana ɗokin samun yardar Allah subhanahu wata'ala saboda haka ya ga bara ya yiwo gaba ya bar su tare da annabi haruna alaihi salam shi ya musu jagora zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga wannan ganawa shi ne cewa ajiltu ilaika rabbi litarda na yi gaggawa ne zuwa gare ka ya ubangiji don neman yardarka to shi ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna masa cewa abin gafa abin da ya faru qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik Allah ya ce to falalle mu mun jarrabi mutanenka a bayan ka. duk da cewa kayo sauri kana son ka samu yarda ta to ga abin da saurin ya haifar barin nasu da kai kayo gaggawa ga abin da ya haifar mun jarrabe su Allah jingina jarrabar zuwa ga kansa cewa shi ya yi wannan jarrabar domin shi ya kaddara ta kuma shi ya halicci dukkan sababbanta amma haƙiƙanin wanda shi kuma shi ne abin ya gudana a hannunsa shi ne samiri shi ya sa ya ce wa a zallahumus samiri samiri kuma ya ɓatar da su domin shi ne ya ɗauki gabarin wannan aiki kuma shi ya yi shi samiri a samiri wannan suna za mu ga ƙarshensa akwai ya wannan yaɗin su malamai sun ce ya unce ta haƙiƙa kamar asalin sunan take kamar yadda ake cewa aliyun daga ƙarshensa akwai ya ko kursiyun wasu kuma sun ce ya'un nisba ce wato nisba ce wannan kuma alif da lam alif ne na tarif bil'ahad ce samiri wanda yake sananne to amma wannan nisba din zuwa ga mecece a larabawa sukan yi nisba da eh, ko a yi nisba zuwa ga kabila ce ƙurashiyun eh, ko zuwa ga ashira hashimiyun misali wato ba ƙurashi ko ba hashime to samiri sun ce nisba ce zuwa ga wata kabila daga cikin banu isra'il ko kuma ƙabila ce amma ba ta banu isra'ila ba watakila sunan yana sunan asalin kakan ita wannan kabila yana kama da samir samir domin yana cikin sunayensu tsofaffin sunayensu shomir shomir in aka yi ta'aribinsa ko shamir in aka yi ta'aribinsa aka mai da shi larabci to zai kusanci lafazin samir a cikin littafin anwarun tanzil na albaidawi ya ambaci cewa samiri din da nisba ce wato danganta shi aka yi zuwa ga wata kabila daga cikin kabilun banu isra'ila wanda ake ce musu samira wannan magana ta albaidawi akwai kuskure a cikinta domin ya ce ƙabila ta banu isra'ila ya nuna cewa samira ɗin ƙabila ce a cikin ƙabilun banu isra'ila wanda kuma babu wannan a cikin ƙabilu na banu isra'ila babu samira samira akwai ƙabila samira wata ƙabila ce da suke zaune a falastin a wani yanki da ake kira jibalu nablus a can abinan nan al garbiya western bank yankin falasdino wanda suke iyaka da jordan to akwai wata kabila da ake kira sami abinan ake kiransu samira wannan kabila tsohuwar kabila ce sun jima sun jima tun lokacin daular romawa byzantine empire tun a wani lokaci suke sun zauna a ƙarƙashinsu sannan bayan falasdini ta koma hannun banu isra'ila aka fa daular isra'ila ta arewa da daular isra'ila ta kasu biyu a kowace aka yi ta kudu da ta arewa wanda muka yi bayani lokacin da muka zo tafsirin suratul isra to daular banu isra'ila ta arewa ruwan sai ban zama na wannan kabila ta samira ta dawo karkashinsu suka cakudu suka gaurayu da yahudu to sai suka karbi addinin yahudanci amma kuma ba su rabu da tsofaffin al'adunsu ba da haka sai ya zama ga su suna kiran kansu yahudawa amma kuma suna da al'adu da wasu aƙidu da suka sha bamban da na yahudawan domin suna domin na farko ba sa girmama baitul maqdis ba su ɗauki baitul maqdis alƙiblarsu ba ko wani dutse Eh, shi suke kalla suna ibada kaganan sun sha banban da yahudu sannan sun sha bamban da yahudu domin su yadda da sauran annabawan banu isra'ila ba sai uku kawai sun yadda da annabi musa annabi haruna da kuma yusha su kaɗai suka yi imani da su amma su imani da sauran sauran eh, abin nan ba na annabawan banu isra'ila suna suna da dai abubuwa da yawa haka da suka sha bamban da sauran yahudawa don haka yahudawa ma ba sa daukar su a matsayin yahudawan gaskiya har zuwa yanzu nan waɗanda suke burbushinsu da suke na har yanzu yahuda ba su ɗauke su yahudawan gaskiya ba sana wannan birni na samira ce shi birnin samira ɗin wani wani basarake gina shi wanda ake kira ana kiran shi omri shi ya gina wannan birni ya kuma mai da shi shine babban babban birnin ƙasarsa ya sayi yankin da ya yi amfani da shi wajen gina wannan birni daga wani mutum da ake kira a shomir shi yasa sai aka kira wannan wannan guri da wannan suna shi ake ce masa samir to ita ta wannan samira ɗin tun a wancan lokacin ta kasance gari ne wanda yake da ibahiyya rashin kula rashin kyawawan ɗabi'u tsara da abubuwa da yawa sun kasance a wannan wuri kuma mutanen wurin har ma za ka samu suna bautar wasu gumaka cikin <clears throat> abinda suka gani a wajen makotansu alkan'aniyun kana'anawa laraba da suke zaune a suke makotaka da su masu bautar gunki to wannan samiri ba ba bace zuwa ga wannan birni tunda wannan birni daga baya ne ba lokacin annabi Musa babu shi saboda kama za a ce samiri wanda ya fito daga wannan birnin ba to wasu sun ce samira samiri shi yana ɗaya ne daga cikin wasu wata kabila da take cikin Masar kabila ce a cikin Masar to shi wannan samiri daga ciki ya fito wasu sun ce ma daga cikin kibdawa yake samir din sunansa samir samiri din sunansa ne cikin kibdawa yake ya nuna cewa ya musulun ya imani da annabi Musa alhalin ba ba gaskiya bane ƙarya yake saboda haka ya shigo cikin banu Isra'ila ne domin ya lalata musu ya gurbata musu karantar wanda annabi Musa yake musu an sani cewa a cikin a Egypt akwai bautar dan maraki suna bautar dan maraƙi to shi kuma yana daga cikin wanda suka kware wajen wajen ƙera dan maraƙi din to amma ya nuna yayi imani aka fito da shi bayan an fito da shi shi kuma ashe ya taho da da mummunan shiri yadda ya kula cewa banu isra'ila suna dauke da jahilci mai yawa kamar da annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun mutane ne jahilai sannan kuma aqidar maguzanci ta riga ta shiga zuciyarsu ta yi ƙarfi kamar yadda muka karanta a jiya Allah subhanahu wataala yana cewa ana tsallaka teku da su sai suka fara tunanin a samo musu su ma abin bauta wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qauman tajhalun sannan kuma ya kula da yadda suka damu su ga Allah irin yadda suke ta azazzalar annabi musa alisalam ya nuna musu allah su dai su gan shi ido da ido to ba mamaki shi samiri duk yana duk wannan abubuwan ya sa ido yana kula wanda wannan za ta ba shi dama ya yi sara a kan gaba lokacin da ya ga damar ya yi haka to sai aka zo ga annabi musa alisalam allah ya kira shi ganawa kuma gana wannan ta kwana talatin kuma allah subhanahu wataala ya kara masa kwana goma sai suka kai arba'in to wannan jinkiri da aka samu to sai amfani da wannan damar da musa zai dawo ga shi bai dawo ba to shi kuma sai ya kawo musu wannan dan maraki din ya batar da su to shi ne Allah yake gaya wa annabi Musa alayhis cewa gafa abin da ya baro a baya wani mutum ana ce da shi Samiri ya batar maka da mutanenka ya dilbiyar da su cikin halaka to shi ne Allah subhanahu wataala ana yake gaya mana فرجع موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردت خفتم أن يحل عليكم غضب أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي الله سبحانه وتعالى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا sai musa ya koma zuwa ga mutanensa yana cike da fushi da bakin ciki kala ya ce ya kaumi ya ku mutane na alam ya idukum rabbukum wa'adan hasanan ashe ubangijinku bai yi muku kyakkyawan alkawari ba a fatala alaikum ahdu shin lokacin alkawarin ne ya muku tsawo am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma kun so ne fishi daga ubangijinku ya auka muku fa akhlaftum don haka kuka saba alkawari na na za ku tabbata kan imani har in dawo Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin abin da ya faru bayan dawowar annabi Musa raja a Musa ila qaumihi ghadban ya baro dutsen tur da gaggawa ya zo ga mutanensa banu Isra'ila cikin halin fishi mai tsanani da bakin ciki na abin da ya same su a ciki na ɓata da kafirci Allah subhanahu ta'ala ya amfani da kalmar ghadban da asif al-asifa ghadban shine wanda yake cike da fishi. al-ghadab yana kasancewa fishi ne da ɓacin rai daga wanda yake da iko akan wanda yake kasa da shi ce yayi fushi da shi saboda yana da iko a kansa. kuma yana da damar yayi abin da zai iya yi masa na horo al'asaf kuma larabci sun ce akan yi amfani da shi ga wanda mutum ya yi fushi ko ya samu ɓacin rai daga wanda yake sama da shi amma ba yadda zai iya da shi to a nan allah subhanahu wata'ala ya haɗa annabi musa alaihissalam duka waɗannan abubuwa guda biyu ya taho cike da fushi sannan kuma cike da baƙin cikin abinda ya gani tare da mutanensa da yawa daga cikin magabata sun fassara kalmar al'asif da cewa alhuzun ɗin ake nufi wato bakin ciki kamar abdullahi ɗan abbas kamar asuddi qatada mujahid alhassan da malamai da dama sun fassara kalmar asifa da cewa hazinan ake nufi abinda zai ƙara bakanta wa annabi musa alaihissalam shine ganin yadda ya gaggawa zuwa ga ubangijinsa domin ya samo wa banu isra'ila abinda zai fitar da su daga bata zuwa ga shirya abinda zai haskaka musu rayuwarsu abinda zai sa su sami yardar Allah yana can yana wannan fama ashe su zan sun koma zuwa ga bata din zuwa ga halaka zuwa ga bautar wani Allah maimakon samun yardar Allah to wannan shine tayarwa da annabi Musa alaihi salam hankali ya jefa cikin bakin ciki shine ya zawo yana zuwa kamar da Allah ya ce a allunan altaura da suke hannunsa bai ma san da ya zubar da su ba da yake nuna maka cikin damuwar da yake ba karuwa ba ce lamma raja musa ila qaumihi asifa qala isa ma khalaftuni min kamli. fa alƙal alwaha wa akhadha bi ya akhihi ilai ilayhi fa alƙal alwaha ya jefar da allunan altaura da suke hannunsa ba yadda za a yi annabi musa ya wulaƙanta maganar allah yana sani alama ce da ciki cewa da ciki nuna irin yadda damuwar ta kai masa matuka ta yadda wasu abubuwa ma har suka faru ba tare da ya shi ya sa Allah ce sakata a Musa al-ghadab a al alwa yana fushin na lafawa sai ya koma ya dau allunan da suke abin nan to shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa shi yana zuwa sai ya fuskanci mutanensa ce kala ya qaumi ya ku mutane na alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan ashe yanzu ubangiji na yanzu ubangijin ubangijin ku bai muku kyakkyawan alkawari ba Allah bai muku alkawari ba ya muku alkawari a baya ma mun karanta cikin alkawarin da ya musu inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada akwai alkawarin da ya kai wannan wanda duk yayi imani yi aiki na kwarai ya tsaya akan shiriya Allah ce zai gafarta masa ya muku alkawari ya saukar muku da almanni wasalwa ba a irin ta goma shin da bai muku ba ya muku aikar mun nasara ya muku alkawarin gadar muku da ƙasa Inna arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal akhiratu lil muttaqin ba haka annabi Musa ya gaya musu ba ku yi hakuri ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so kuma ƙarshen kyakkyawan alshe yana tare da masu tsoron Allah dole alkawari ne Allah ya musu alam rabbu rabbukum wa'dan hasana ashe yanzu ubangijinku bai yi muku kyakkyawan alkawari ba na cewa in kun bi shi ga abin da zai muku afatala alaikum al'ahd shi lokacin alkawarin ne ya muku tsawo wato jiran abinda Allah ya yi muku alkawarinsa shine jiran ne ya yi tsawo har kuka manta ni'imomin da ya yi muku domin abin bai yi nisan da har za ku manta da ni'imarsa ba har ku ɗeba ƙauna da cewa abin da Allah ya muku alkawarin nan ba zai cika muku ba lokacin bai tsawo haka ba ballantana ku kafirce masa har ku bauta ma wani ku ce kuna da uzuri yau watakila da a ce an yi muku wani alkawari alkawarin aka ɗau shekara da shekaru aka yi shekaru aru aru ba ku ga komai ba kuna jin gafara sa ba ku ƙaho ba kwace watakila watakila kuna da uzuri da yasa ce to ko dai ba damun ba ba gaskiya bane bari mu koma yadda muke da to babu wannan ɗan kwanaki ne ɗan watakila watanni ne ashe ba lokaci bai yi ba har da za ku ga cewa alkawarin da aka yi muku ya yi tsawo ko kuma a alkawarin abin nan alkawarin da rabuwarku da annabi musa salam da tafiyar da yayi ce zai dawo bayan kwana talatin Allah ya cike masa su suka zama ba atmamna ashirin fa miqatu rabbi 40 layla Allah ya cike masa suka zama arba'in kwana goma ne da ba ku ga ya dawo ba a cikin kwana goma kuke ganin lokaci yayi tsawo da haka bari ku canza ku canza alqibla ko kuma a'a wato annabcin da aka ba wa annabi Musa wanda yake karantar da ku abinda Allah ya karantar da shi shine har yayi nisan da yanzu kun ma manta da karantarwarsa saboda haka yanzu kun ma manta da ilimin da kuke da shi kun dawo ku da ba ku da wanda ba ku ba da ilimi daidai kuke don haka ai muku uzuri na ba ku sani bane haka ne ta faru shi ya ce am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma dai wasu ka ce am anan bi ma'ana bal am ce munqati'a bal duk ba haka bane duk waɗannan abubuwa da suka gabata ba haka suke ba ba alkawarin ba ba ba alkawari ne mai kyau ba a yi muku ba an muku alkawari mai kyau ba lokacin alkawarin ne ya tsawo ba ba tafiyar annabi Musa ba ce ta yi tsawo ta daɗe ba manta ilimin da annabi Musa ya sanar da ku ba eh, kuka yi duk ba wannan ba ne. abinda kau kuka yi nufi kuka so an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum wani fushi daga ubangijinku ya fa ya auka muku wannan abinda kuka yi abu ne da kun yi shi kun cancanci ubangijinku yayi fushi da ku saboda haka kuka bar biyayya gare ni kuma kuka ibina domin a lokacin sun ki su bi shi tunda annabi Musa alaihi salam ya bari akan cewa za su biyo bayansa ba su biyo bayan shi ba saboda mai saboda shi samiri abinda ya zo musu da shi ya hure musu kunne cewa abinda annabi musa ya tafi nema shi ne yanzu ya kawo musu Za ka kan ma shi ma can yana can abinda ba ya sa ya makara bai gan shi ba ne bai san ya bashi shi a nan ba saboda suka ƙibin annabi musa alaihissalam suka dukufa kan bautar ɗan maraƙi ba dare ba rana can kuma annabi musa yana nema musu shirya sauraka wannan am da take cikin wannan aya da take cikin wannan gaba a amce qati'a wato duk waɗancan abubuwa ba haka bane ba ku da ko ba ko ɗaya da zai sa ku yi haka kawai dai kun zaɓi fushin Allah subhanahu wataala ya auka muku ne ka kuka bari kuka kama bautar dan maraki to shine suka bashi ansa da cewa قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهما عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا sai suka ce wa annabi Musa ba mu saba alkawarinka da zaɓin kanmu ba walakin na hummilla auzaran min zinatil qaumi sai dai mu an ɗora mana nauyin kayayyaki na kayan adan mutane mutanen wato ƙibɗawa faqadhafnaha sai muka jefar da su cikin wuta fakadhalika alqasamiri sannan samiri shi ma ya jefa kamar yadda muka jefa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar sai sai ya fitar musu da wani dan maraki jika-jika wanda yake yake kuka kamar kukan dan maraki faqalu sai suka ce hadha ilahukum wannan shi ne abin bautar ku wa ilahu Musa ne kuma abin bautar Musa fanasi sai ya manta da shi wato wannan ita ce ansar da mutanen annabi Musa alaihi salam suka bashi ƙalu sai suka ce wannan zamiri yana kuma ga banu Isra'il sai suka ce ba dukkaninsu ne za su ba da wannan ansar ba wasu daga ciki suka bayar wanda watakila su ne manya a cikin mutanen su ne kuma watakila masu hankali kuma su ne watakila masu kirkin da ba su tun da ba duka ne suka yadda da wannan bautar ɗan maraƙin ba saboda bayan abin da ya faru sun kasu gida biyu wasu sun yadda da samiri sun bi shi ci gaba da bautar ɗan maraƙi su ne wato jahilan cikinsu da wawayen cikinsu da yoyoyin cikinsu wasu kuma masu hankalin cikinsu ba su yadda ba suna tare da da harun alaihissalam daga kamar yadda za mu zo za mu ga rawar da shi kansa annabi haruna ya taka wajen ya ga cewa ya hana wannan abu ya faru to amma riga an zama an arabu gida biyu to ta rayuwa wannan ansar su masu hankalin daga cikin su suke faɗar wannan ansar cewa ba da san ranmu ba ne muka saba alkawarin da muka yi maka na za mu taho bayanka ko kuma za mu ci gaba da zama akan abin da kake koyar da mu ba da zaɓinmu ba ne bi malkina ai bi ikhtiyarina wa iradatina ba da zabun mu bane ba da san mu bane haka wannan kalma bi malkina ta qira'o'i uku akwai qira'an nafi da asim da abu ja'far tace bi malkina wacce muka kira bi malkina akwai kuma bi milkina bi kasril mim tace qira'ar ibnu amir da ibnu kathir da abu amr da yaqub akwai kuma bi mulkina qira'ar hamza da kisa'i da khalaf duk waɗannan ƙirawoyi uku duk suna ba da ma'ana ɗaya ne ما أخلفنا موعدك بملكنا باختيارنا بإرادتنا بمي وانا سابا وربا دزاب كم أبندا يفارو ruɗin شي wannan samiri ne da abin da ya zo da shi ya rinjayi wawayen cikinmu a nan suna cewa walakin hummilna walakin na hummilna auzaran min min zinatul sai dai an ɗora mana nauyin kayan ado na mutanen fir'auna alqaum anan arabi mutanen fir'auna hummilna ita ce kira'ar nafi da ibnu kafir da ibnu amir da hafs an asim ce hummilna a kira'ar yaqub ruwayar ruwais yana cewa ah, hamalna wa abin hamalna kai hamalna ruwayar abin kira'ar abubakar an da hamza hamalna ce hummilna fa hamalna duk za su iya tafiya tare waɗanda kira'o'i guda biyu hummilna an ɗora mana sai muka ɗauka auzaran al'auzar shi ne kayan nauyi kayan nauyi min zinatil qaumi daga kayan adam mutane banu isra'il lokacin da suka so fita daga cikin daga cikin masar maganganu guda biyu wasu suna cewa akwai kayayyakin aro da suke hannunsu na, na kayan ado da suke na, na kayan ado na zinare da azurfa na mutanen mutanen kibdawa mutanen fir'auna kamar da aka sani tunda banu isra'ila suna aiki a cikin gidajen gidajen manya daga kabilar fir'auna kibdawa na san irin wani a ɗabi'ance in za a yi biki za a yi wani taro ko wani abu tana yi wa matansu su rika aro kayan ado wanda za su je da shi gurin biki in sun gama su bayar musu to sun aro kayan adon kuma wannan fitar ta zo cikin dare aka fita ba su mayar musu da kayansu ba za ka suka taho da waɗannan kayayyakin ado da suke tare da su wasu kuma wata ruwa tana cewa a'a sun yi dabara ne suka yi ta karɓowa suka yi ta karɓowa haka suka yi kayan abin a matsayin aro amma kuma daman da niyyar za su gudu da shi suka abin nan to suka taho tutun da abu ne wanda yake yana da yawa kuma a ciccire ba a cure guri guda ba don haka zai iya ɓace musamman a cikin irin wannan tafiya a sahara wacce take babu <coughs> wani ababen hawa isassu wadda za a iya ɗora musu irin waɗannan kayayyaki har ta yadda za a yi tafiya ba ta su ɓace ba don haka sai aka yi tunanin to a yi dunkule su zama abu guda ɗaya to shi ne aka ce a haɗe su guri guda a narkar da su wasu malamai suka ce ba narkar da su kawai ake so ba ana so ne a ɓata su gaba ɗaya a sa su a wutar su narke don a ɓatar da su saboda banu isra'il ba a halarta musu cin ganima ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su kaɗai aka halatta wa cin ganima wanda zo cikin hadisin Jabir da wani sa uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli ko li nabiyyin qabli annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun fita yaki abinda duk suka samu na ganima sai dai su tara shi gu daya Allah ya aiko wuta ta cinye wannan abu to annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka halatta wa cin ganima to tunda wannan kayayyaki ba nasu bane ba halatta musu su ci ba shi ne aka buƙaci su tattara su guri ɗaya domin a ƙona su wata ruwa ta ci domin a je a binne su to shi yasa wasu suka kira shi auzar wato alƙur'ani ya kira shi auzar auzar an san kalmar auzar tana zuwa a loga da ma'anar abin al'atham laifuffuka abinda bai halatta gare ka ba wala taziru waziratan wizra ukhra al'auzar liyahmilu auzarahum kamilatan yawm al-qiyamah min auzarin lazina yudilluna bi faka kalmar auzar tana zuwa da ma'anan laifuffuka masu nauyi to tunda waɗannan kayayyakin ba nasu bane kuma suna dauke da su niki-niki suna tafiya kamar suna dauke da laifuffuka ne tare da su to shine suka ce walakin na hummilla auzaran min zinatil qaum muna dauke da kayayyaki na adan mutanen fir'auna faqadhafnaha yayin da kaya suka yi mana yawa kuma gashi abu ne da ba a halatta mana ci ba sai muka jefar da su cikin wuta muka aka yi rami aka zuba su a cikin wuta don su narki wasu kuma suka ce an jefa wa samiri don yaje shi kuma ya narkar da su kamar an danka masa a hannunsa cewa je ya yi wannan to a shankete alamatu shankete rahimahullahu ta'ala yana cewa shi yadda ya fahimci abin wato wannan kayan ado gaba daya an umarce su ne su tara su guri daya domin a narkar da su su zama abu guda daya ta yadda za su iya daukan su su ajiye su su jira har lokacin da annabi musa zai dawo su tambaye shi su ji ra'ayinsa game da amfani da wannan ko rashin amfani da su sauraka ba a kai ga ƙoƙarin kawar da su ko lalata su ba ne ana so ne a tattara su yadda za su zama an tsare su har lokacin dawar annabi Musa alaihissalam shi kuma ya faɗi me ya kamata ya ba da fatawar da ta kamata a yi aiki da ita a kan waɗannan kayan ado to a daidai wannan lokacin shi kuma shi samiri ya riga ya shi ya kitsa abin da zai kitsa ce faqazafnaha muka jefa su wa ka alƙasamiri." wato wannan shi ne a taƙaice uzurinsu. za ku ga cewa uzurin nasu ba wani dogon jawabi dan abu ne a gajarce walakin na qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina walakin na hummilna awzaran min zinatil qawmi fa qazafnaha wannan shikenan uzurin nasu kaga alamar babu abin da za su iya ga annabi Musa alaihissalam wanda shi ne zai sa su har su bar abin da ya ɗora su kai na bautar Allah kaɗai su kama wutar ɗan malaki <clears throat> ah, ibnu kafir yana cewa irin wannan abu da suka ba da uzuri da shi uzuri da na jahilai kuma daman shi duk wanda yake ba shi da ba shi da gaskiya in ya yi rashin gaskiya zai kunyar ma ya tsaya yana ta ta magana saka magana sai jeriya ce ce me yasa kai kaza a matsa a matsa a matsa sai ka ji ya faɗi kalma ɗaya ka faɗa mana me yasa kai kaza sai ka ji ya faɗi kalma ɗaya saboda ba zai iya ba shi da abinda zai iya faɗa to haka suka takaita shine ibnu ibn kathir yake cewa hasilu ma'tazara bihi haula aljahala. a dunkule abinda waɗannan jahilai suka ba da uzuri da shi annahum tawarra'u an zinatil qibti sun yi kyankyamin a ce sun ɗauki kayan adon ƙibɗawa wanda ba nasu ba sun yi amfani da su fa alƙawa anhum da haka suka zubar da su wa abadul ijla suka koma bautar dan maraki fa'tazaru ko fatawarra'u an al-haqiri wa fa'alu al-amr al-kabir sun guji kankanin al'amari wanda suke ganin laifi ne amma sun fada cikin wani babban babban laifi kuna maganar kayan da ado da ba naku ba kun kun watsar da shi don kakwai amfani da shi amma kuma kun koma bautar dan maraki wanne ne fi zama babban laifi to shi shine yake cewa kama a fil hadith fi sahih kama yadda zuwa cikin hadisi ingantacce hadisi ne da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Umar cewa wani mutum daga Iraki da kasar Iraq <clears throat> ya zo yake tambayar Abdullahi dan Umar hukuncin jinin sauro idan ya samu rigar ya taɓa rigar mutum shi zai yi sallah da wannan rigar Wani mutum ya kashe sauro sai kuma jinin ya taba rigarsa to ya sallarsa in yayi to shi ne abdullahi ɗan umar da ya yi da tambayar sai ke cewa unzuru ila ahli iraq qatalu ibn binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam yani al-husayn wa hum yas'aluna an dam al-mawt cikaruwa mutanen iraki su fa ne suka kashe dan yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wato husaini amma kuma suna magana akan jinin jinin sauro to irin wannan zaka samu shi cikin al'umma tun ne zaka same shi da wani babban laifi amma sai ka samu yana wata ita tambaya ya karama ba ya tunanin laifin da yake ciki da kawai tunanin fita daga wancan laifin nasa ba kuma yana maganar kamar khawarij khawarij wanda suka halatta jinin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi suka rika kashe su a matsayin suna kashe kafirai sun zo wani lokaci suka haɗu da abdullahi ibn khabbab al-arat dan sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khabbab ibn al-Arat an san cewa yana cikin as-sabiqun al-awwal dan cikin farko farko wanda suka shiga musulunci to dan sa Abdullah ya taho da matarsa kan hanya zai wuce sai ya cikaro da khawarij suka tare shi ma ta tashi da ciki an ce ku yangarsa ce ko matarsa ku yangarsa ce da ciki suka tambaye shi faɗi ra'ayinsa game da sayyidina ali da muawiya da sahabban da suke tare da su sauran musulmi shi kuma ba zai an samu su irin yadda su suke so ba ansar da suke bukata shine kafirta su ce kafirai ne jininsu ya halatta ya kamata a kashe su a yaƙe su sai ce su ya ji mahaifinsa ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifinsa khabbab sahabi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu fitina bi al-albashi al-qa'imu fiha khairun min al-bashi wal-qa'ilu fiha khairun min al-qa'im fa kun abdullahi al-maqtul wa la takun abdullahi al-qatil ce ji annabi naji mahaifina ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa za a samu wata fitina da za ta zo cikin al'umma wanda yake wanda yake tsaye ya ya ya fi dama dama akan wanda yake kara kaina a cikinta da ke kai komo. wani dukansu suna cikin fitar amma wannan ya zaƙi yawa, wannan kuma yana ɗan yi a hankali yana tsaye dai bai to gara mai tsayuwar sannan wanda yake zaune ya bi wanda yake tsaye sannan annabi ya ce fa kun abdullahi al-maktul ka zama kai aka kashe kai ne bawan Allah da za a kashe wala ta takun abdullahi al-qatil kai ka zama kai za ka kisa gara kai a zo a kashe ka kai ka zama kai kai kisa da haka sai suka yanka shi suka yanka bai wasa suka farda cikinta suka yanka jaririn ciki suka kama hanyar suka tafi sun yi suna cewa sun yi jihadi to ana tafiya sai can wanda daga cikin sai ga kare yana haushi sai ya ɗau dutse sai ya jefe shi sai ɗaya daga cikin manyansu sai ya daka masa tsawa ka san karen ko na kafirin amana ne za ka taɓa shi eh? wani daga cikinsu ya tsinci dabino a ƙasa ya ɗauka zai ci sai babban sa ya daka masa tsawa kai wannan dabinin ka san daga ina na halal ne ko na haram zaka ci yanzu fa suka kashe mutum musulmi suka kashe matarsa suka kashe dan cikin amma kuma yanzu yana magana dabino da kare to shine anan ibnu kasir yake misali da wannan cewa suna ƙwarin su ce hummilla min zinatul qawmi fa walakinna humilna awzara min zinatil qaumi faqadhafnaha to kuna magana kun kun watsar da kayayyakin aro da ku aro da wanda kuna gaba na ku bane amma kuma an zo an sami ku dubu dubu kuna bautar dan mariki wani irin uzuri ne wannan to wannan galibi idan bata ya riga ya shigi mutum to zai rika yin wasu abubuwa da duk wani mai hankali zai ta mamaki ya akai abu kaza zai faru ya akai akai irin wannan za ta rika faruwa to wannan shine sharrin bata sai ce faka zalika alqas samiri yadda muka jefar ɗinnan haka shi ma samiri shi ma ya jefar da nashi cikin wuta fa lahum ejilan jasadan da ya jefar sai ya fitar musu da wani ɗan maraƙi jika-jika wani ɗan maraƙi wanda yake jiki ne mai kama irin jikin ɗan maraƙi an gan shi kama an ga ɗan maraƙi. amma babu rai tare da shi yana kuma kuka irin kukan ɗan maraƙai. irin wannan yake zalla ce wattakhadha qawmu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu Ga gashi nan jiki ne irin na ɗan maraƙi, kamannin na ɗan maraki komai da kafafuwa da kai da komai irin na ɗan maraƙi. amma ba da rai lahu yana kuka irin na maraƙi. maraki anan wasu malamai suna cewa wannan maganar fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwar ta zama maganar Allah ce yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda samir yayi fa akhraja lahum ko kuma ci gaba da labarin maganar waɗancan mutane da muka fara qalu ma akhlafna mau'idaka bi malkina su waɗannan da suke faɗar uzurin su su ne daga cikin su su manyan waɗanda su ba su yi bautar ba su suke ba da labari su yasa suka ce fa akhraja lahum lahum sai zama ba su ba tunda su ba su yi bautar ba sai shi sabiri ya fitar musu su waɗanda suka yi bautar wato ba kowa da kowa bane ya yadda da wannan abu mu ba ma ciki su dai so suka yi abin nan shi ya sa a gaba suka ce faƙalu ce faƙulna ba faƙalu haza, ilahu kuma ilahu musa fanasi suka ce kuma wannan shine abin bautanku, shi shine abin bautan musa don haka ya manta aljasad duk abin da ake cewa jasad a larabci ne wani abin da yake da gabbai yana da gabobi sawabin mai rai ne ko baya da rai idan yana da gabobi ana kiransa jasad kamar yadda Allah ke cewa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anam jisar annabi Sulaiman alayhi salam ka jefa wani jiki akan akan kujeran mulkin sa ya zo a cikin riwaya a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai sanda annabi Sulaiman alayhi salam yayi alwashi ba kancan cewa zai zagaye matansa duka su su su 100 su yi ciki su samu ƴaƴan da za su yi jihadi fi sabilillah sai ya zamana bai ce insha Allah ba sai ya zamana cikinsu ɗaya ce kawai ta samu ciki ita ma da ta tashi sai ta haifi jasad sai ta haifi rabin mutum sai ta haifi rabin mutum to wasu daga cikin magabata sun fassara wannan jasad ɗin ne wannan ne wanda Allah ke cewa alqaina ala kursiyihi jasadan ɗin aljasad don abin da aka sifanta shi kawai da jasad to baya da hankali baya gane komai don ba shi da rai to shi wannan samiri abin da yake nan ya fitar musu da wannan jika-jika na na shi wannan dan maraki ba tare da rai ba amma kuma ga gashi kamanninsa irin kamannin dan maraki wasu ce kasancewarsa mutum ne da yake ya kware tun gabanin ya zo wajen kera irin waɗannan abin din saboda ka yi amfani da wannan damar ya kera shi wannan wato ya sana'anta shi wannan dan maraki din kuma kalmar akhraja akhraja kalmar akhraja tana nuna cewa abin aboye aka yi shi bai shi a gaban su ba inda yayi shi a gaban za su gane aisar dabarin da ya bi za su gane hanyar da yayi wajen yin don haka ba lalle su sadu da yadda shi ba to kalmar akhraja ta nuna yayi abin aboye bai bar kowa ya gani ba sai da ya gama fa akhraja lahum sai ya fito musu da shi kawai katsan sai suka ganshi malamai sun yi sabanin shin shi wannan jika-jikan. jikajikan daskararren abu ne ko ku a'a ya fito da tsoka da jini da Allah cewa ya jasadan fa akhraja lahum jasadan ijlan jasadan lahu kuwar yana da tsoka da jini wasu daga cikin malamai suna cewa ba shi da tsoka da jini yawan shi ne yawancin yawancin maganar wasu daga cikin malamai suka ce bayan da tsoka da jini sai ce yawancin maganar malaman tafsiri shi ne zaɓin ibn kathir shi ne kuma zaɓin wasu daga cikin malamai kamar ibn al'ambari wasu tafi kan cewa a'a ya fito musu da shi suka gan shi da tsoka da jiki da tsoka da jini a tare da shi wannan shine maganar da shankiti alwahidi shi shankiti ma yana cewa alwahidi yana cewa ita ce maganar mafi yawancin malaman tafsiri cewa wannan dan marakin an taba shi jikinsa da tsoka kuma yana da jini a jikinsa shi shankiti yana cewa wannan kudarar ubangiji subhanahu wataala ta kai a iya samar da hakan tunda an ce fitina ce fitina ba za ta iya samuwa ne idan aka ga wani abin da ba shi aka saba gani ba a ce ga kayan ado an murza su an yi musu wani abu kuma gashi an fito da wani abu wanda yake jika-jika ne amma da jikin da jini da tsoka a tare da shi to anan sai fitina ta fi bayyana sama da a ce kawai haka yake daskararrensa kawai sassaƙa shi aka aka goge shi baya da jini kawai dai ana jin sautin yana fita na na dan mariki ba lalle ne wannan ya fitine su ba to shi yasa shi shi eh, shankiti a tafsirin sai yake ganin cewa wannan abu da aka kawo musu shi ya zama yana da jini yana da tsoka shi fi kusa da shi fi kusa da zahirin ayar saboda kalmar fatanna da Allah subhanahu wataala ya yi amfani da ita ah, ana cewa lokaci yayi da ah, zo da zamu tsaya anan gobe insha Allah za mu ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh